Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A tsakar gane kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a BOA Hausa.com ko kuma sashen kam. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau laraba ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekarar ɗari dubu biyu da ashirin ibrahim kalmasi garba ne da aisha tuttule da sauran abokan aiki daga birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan martanin da 'yan kasar kamar ke mayarwa bayan barazanar da shugaba Bolivia na kasar kamar din ya yi a jawabinsa na sabuwar shekara cewa gwamnatinsa za ta murkushe mayakan 'yan tawayan sashen ingilishi na kasar za kuma a ji cewa matasa a jamhuriyar kamaru eh, nijar sun ce a daina raina musu magabata da sunan gugur mayafa to ko me yasa wannan zage-zage da rashin sanin darajar na gaba abu ne wanda afirka ba a gade shi ba yau kuma ba a gade shi gobe ba za a kuma ji ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da shiga sabuwar shekarar biyu da ashirin da jama'a ke ta yi a Nijar da kuma Najeriya inda za a ji fashin baki kan batun tattalin arzikin ƙasar. To amma sai a mana aikin gafara ba za mu samu damar ɗaukar layukan wayoyinku ba kamar yadda muka muku alkawari tun farko. Amma za a ji labarin wasanni yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya. ku da warhaka ga cikakkun labaran. Rudy Giuliani, lauyan shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake zargi da ya taka rawa wajen tursasa Ukraine ta gudanar da bincike da zai taimaka wa Trump a siyasance, ya ce zai ba da shaida a takaddamar da ake na batun tsige Trump. Ya kuma sha alwashin ganin ya yi dukkan abu mai yiwuwa wajen ganin ya wanke shugaban daga tuhumar da ake masa. Giuliani ya bayyana hakan ne a jiya talata yayin da ya isa wajen wata liyafa da shugaba Trump ya shirya a ranar jajibarin sabuwar shekara a jihar Florida inda ya ce, Zan ba da shaida, zan ba da ba'asi a bayyane, zan kuma ba da lacca da ƙididdiga da kuma lissafi. Ba a sa ran Giuliani wanda tsohon magajin garin birnin New York ne kuma na hannun daman Trump ya kasance cikin lauyoyin da za su kare shi a zaman majalisar dattawan Amurka wanda ma ba a tsaye da rana ba. A ciki har da babban lauyan White House Pat Cipollone wanda ake sa ran shi ma zai jagoranci masu kare Trump. An samu wani malamin makaranta kuma ɗa ga babban jami'in 'yan sanda da hannu dumu-dumu wajen yi wa ƙungiyar Al-Shabaab jagoranci yayin gudanar da ayyukansu a Mogadishu cikin shekaru da dama. A yau ne wata kotun soji a Mogadishu ta yanke wa Muhammad Haji Ahmed hukuncin kisa. Masu gabatar da ƙara sun so su shigar da ƙara da za ta danganta Ahmed da kisan sama da mutum da tamanin Amma daga bisani aka hukunta shi akan kisan wasu janar-janar uku da wani kofur ɗin 'yan sanda da kuma mataimakin attorney general. A wani faifan bidiyo da aka ɗauka kuma aka nuna a kotu, Ahmed ya amince cewa yana aiki da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab a matsayin shugaban fannin gudanarwar ƙungiyar. Dubun dubatar 'yan ƙasar Hong Kong masu rajin mulkin demokradiyya sun shiga sabuwar shekarar ta 2020 suna ci gaba da zanga-zanga a birnin da birnin da kasar China ke iko da shi wace aka kwashe kusan rabin shekara ta 2019 ana yin ta. Mafi akasarin zanga-zangar ta yau Laraba an fara ta ne cikin lumana, amma daga bisani ta rincaɗe tsakanin masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda. Wasu kaɗan daga cikin masu zanga-zangar sun fasa bankuna da na'urorin cirar kuɗi na atm a gundumar da ake kira wance 'yan sanda dai sun yi ta harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu barna su kuwa masu zanga-zanga sun yi ta jifan 'yan sanda da kwalabe ɗauke da kananzir da kuma tarkace zanga-zangar ta ɗauki wannan sabon salo ne bayan da 'yan sanda suka yi amfani da irin wannan dabarar wajen tarwatsa masu boran wanda suka taushe hanyoyin gundumar kowloon da ke da fitaccen kogin nan da ake kira victoria harbour a yau laraba jami'an tsaro sun harba bokonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a bakin ofishin jakadancin amurka da ke bagadaza zanga-zangar da mayakan ke da samun goyon bayan iran ke gudanarwa wacce ta shiga yini na biyu a yau. Da dama daga cikin masu zanga-zangar sun kafa tantuna a bakin ofishin inda suka kwana a waje bayan da a talata suka yi nasarar ƙetare shingen da aka gindaya musu suka yi ta cinna wuta. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata ya ce zai rike Iran akan duk wata barna da ta faru ko wani rauni da aka ji wa wani a ofishin amma ya kuma yaba wa jami'an tsaron amurka da suka kare ofishin jakadancin a jiya ya kuma gaya wa manema labarai a yammacin talatan cewa bai ga alamun amurka za ta shiga yaƙi da iran ba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji a kasar kamaru jama'a na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan kalaman da shugaba paul biya ya yi a jawabinsa na sabuwar shekara cewa gwamnatinsa za ta murkushe mayakan 'yan aware a yankin da ke amfani da wato harshen ingilishi kamar yadda za a ji a fassarar rahoton Moki Edwin Kenzaka da Mahmud Lalu ya haɗa mana. Jama'ar ƙasar ta kamar dai sun yi tsammanin za su ji shugaba biya ya bayyana sabbin matakan wanzar da zaman lafiya amma sai suka ji akasin hakan. Shugaban na kamar ya ce batun matsalar tsaro da ke addabar arewa maso yammacin ƙasar da kuma kudu maso yammaci zai kasance muhimmin batu da za su fi mai da hankali a kai. ya ƙara da cewa a baya ya ɗauki matakai da dama da suka ba mayakan na 'yan aware damar aji makamansu amma mayakan waɗanda akasarinsu matasa ne sun ƙi su ba da haɗin kai saboda 'yan ƙasar kamaru da ke zaune a ƙasashen waje suna hure musu kunne a dalilin haka shugaba biyu ya ce daga yanzu ba za su riƙa ragawa wa mayakan da suka ƙi miƙa wuya ba We will have no other choice. Ya ce ba mu da wani zaɓin da ya wuce mu gwabza faɗa da su don mu kare mu. Jami'an tsaron mu za su sake gudanar da aikinsu da ƙwarewa, amma ba tare da sun nuna gazawa ba. ina mai tabbatar musu da cewa za mu ba su goyon baya. Of my full support and high Shi dai shugaba biya na zargin 'yan ƙasar kamar da ke zaune a ƙasashen waje da laifin rura wutar rikicin ƙasar ta hanyar ba da kuɗaɗen da ake sayan makamai inda ya kira a gare su da su nuna kishin ƙasa su daina yin hakan. To amma tuni wannan sabuwar matsaya da shugaban na kamar ya ɗauka ta janyo suka daga shugaban ɓangaren 'yan adawa John Furo Indi. wanda shine shugaban jam'iyyar social democratic front inda ya zargi biya da kin ɗaukan matakan dakile rikicin wanda ya shiga shekara ta hudu a cewar indi ya yi tunanin bayan jawabin da ya yi wa ƙasar a watan oktoba 'yan ƙasar ta kamaru sun yi tsammanin zai saki shugaban 'yan aware ayo tabe julius da sauran mukarrabansa domin a maido da zaman lafiya i respected that In a speech like this, you can say, okay. Na yi ta tsammanin cewa a jawabi irin wannan zai ce ya yafe wa 'yan awarin yankin Ingilishi. Irin wannan sassauci ne tsammanin zan gani. Ya kira duk waɗanda ke cikin dazuka su fito a yi zaman sulhu. Amma sai Mr. B ya ce, idan kuna son zaman lafiya to ku yi shirin yaƙi. Abin da na fahimta shi ne yana son ya ga an gwabza faɗa ta kowane hali kafin wa'adinsa ya kare. Under all A nasu tsokacin shugaban 'yan adawa Morris Kamto ya ce yaudarar kansa da duniya kawai shugaba biya ke yi da ya ce na kokarin shawo kan wannan rikici inda ya ce lokaci yayi da biya zai kira yin taron sasanta wannan rikici. The broad inclusive national dialogue. ya ce ya kamata wannan taro na ƙasa ya taɓo batutuwan da suka shafi yadda za a yi garan bawul ga tsarin zaɓenmu da kare haƙƙin bil'adama da samar da 'yancin walwalar jama'a da kuma bari ɓangaren shari'a ya ci gashin kansa. Of the independence of justice. a watan gobe ne ake sa ran za a yi zaben 'yan majalisar dokokin kasar ta kamaru sai dai 'yan adawa na ganin wannan abu mai kamar wuya ne lura da irin tarzomar da yankin masu amfani da ingilishi ke fuskanta a dai shekarar 2017 rikici ya barke tsakanin yankunan kasar biyu a lokacin da malaman makaranta da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan abin da suka kira wariya da bangaren da ke amfani da harshen faransanci mai rinjaye ke nuna musu akalla mutum dubu uku suka rasa rayukansu sanadiyar wannan rikici kana wasu sama da dubu ɗari biyar suka fice daga gidajensu a cewar wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta fitar. a gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda tun bayan da wani ɗan wato gwagwarmaya mai adawa da shirin bullo da sabuwar takardar kuɗin eko da kuma kasancewar sojojin Faransa a yankin Sahel ya ciki shugaban jamhuriyar ta Nijar Isuhu Muhammadu tare kuma da yin wasu kalaman da wasu matasan kasar ke fassarawa a matsayin zagin shugaban kasar. wata kungiyar matasa masu ra'ayin gurguzu ta ce ba fa za ta lamunta da cin fuska ga magabata ba. Sulabar ma gare ka. a déclaré que les personnes qui critiquent la présence française n'ont pas le courage. Shugaban kungiyar Urgence Panafricaniste Mise ba a yayin wata muhawarar bainar jama'a da ya jagoranta a watan Disamba da ya gabata a birnin Wagadugu kenan. De l'État islamique sponsorisé par les forces néocoloniales occidentales. Dan gwagwarmayar dan asalin kasashen Benin da Faransa ya kira shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a matsayin mai fama da gushewar hankali saboda yadda a baya-bayan nan ya bayyana bukatar zaman sojan Faransa a yankin Sahel a yakin da ake kafsawa da 'yan ta'adda. Lafazan da shugaban kungiyar masu kyamar kudaden sefa ya yi amfani da su wajen sukar lamirin shugaban kasar ta Nijar abu ne da ya saba wa al'adun al'ummomin kasashen Afirka. Sabili kenan kungiyar matasa masu ra'ayin gurguzu a nan Nijar ta kira taron manema labarai don nuna bacin ranta a kan wannan al'amari. Kamar yadda za a ji daga bakin wani jigonta Muhammad Abdulkader. Wanda ke kiran kanshi a matsayin dan gwagwarmaya neman girka afirkanci a cikin wannan nahiya tamu ta afirka ke mise ba muna jan hankalin shi wannan zage-zage da cin zarafi da rashin sanin darajar na gaba irin wanda kemi sai ba ya sama gaba abu ne wanda a afirka ba a gade shi ba yau kuma ba a gade shi gobe ba don haka mu a matsayinmu na matasa afirkawa za mu kalubalanci wannan abin da babba ke gani daga zamanin yaro ko ya hauri ni ba ya gani shi kungiyar mgs a ta bakin hajiya balkisa na ganin amfani da kalaman batanci wajen bayyana ra'ayi akan koma wace irin magana ce abu ne da ya saba wa tsarin fadar albarkacin baki shugaban kasa uba ne gare mu duka kenan dan haka mu ba mu ji dadin haka nan ba kuma shi yana ci mukan shi panafricanism a que panafricanism ba haka na ake yin shi ba ko kana yi kana da argument kana da magungunan da zaka wa idan kai convince yan al'umma ba sai ka haito kana zage zagen mutane dan haka mu Muhammad Isu kamar uba yake a gare mu idan mun ba mu ji dadin haka nan ba ba ku ganin watakila wasu za su ce ra'ayinsa ne yake faɗa kuma kasashen nan duka demokradiya ce yake ko da ra'ayi zaka faɗa akwai fasan da ya kamata ka faɗi ra'ayinka ba sai ka haito ka zagi mutum ba kowa yana iya faɗin ra'ayin kan shi me zagi zagi dai mu gaskiya shi shine bai muna dadi ba. Kungiyar Urgence Africanist wacce yake da rassa a kusan dukkan kasashen Afirka renon Faransa na gwagwarmayar ta ne da nufin tayar da matasa daga barci akan maganar yaki da tsarin mulkin mallaka ciki kuwa har da maganar dakatar da amfani da kuɗaɗen sefa sai dai furucin na shugabanta Kemise ba ya sa wasu sun fara dawowa daga rakiyarta a nan Nijar sakamakon ashar ɗin da ake zargin ya ɗura wa shugaba Isu Muhammadu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To gaida barma har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda jama'a ke ci gaba da bayyana ayoyinsu game da sabuwar shekarar 2020 da aka shiga kamar yadda Yusuf Abdullahi ya haɗa mana. Fata na ga wannan shekara shine kada ta maimaita kanta ma'ana duka wanda ke lahirin ɗan Nijar hamma wanda suke makwabta an fuskanci abubuwa da yawa musamman na har-hare na 'yan tada zamnatsi an yi mana kashe-kashe musamman ƙarshen wannan shekara cikin watan na ƙarshe an kashe Nijar ta fuskanci matsaloli musamman na 'yan eh, ta'adda sun kashe mana sojoji da waɗannan sibil da yawa kenan mu abinda muke fata ubangiji Allah ya tsayar nan ya tabbatar wannan abu ba zai maimaita kanshi ba Eh, ya kasance shekara ce mai albarka mai zaman lafiya kuma duk za mu shiga cikin harkokin zaɓe shi ma addu'a muke ubangiji Allah ya sa wannan abin ya daidaita a eh, zaɓe lafiya ya kasance eh, su talakawa sun zaɓi wani su. ina fata Allah ya kara ma kasan mu arziki ya kawo muna kwanci hankali Allah ya raba mu da wannan yan da suka damu kasan nan tamu muna fata kuma waɗannan promesa da shugaban kasa yi Allah ya sa ya cika su ya yi alkawali na aiki na bangaren matasa eh, na ji kuma jawabin shi da cewa ya an matasa kwarai a cikin eh, aiki to da saura kwarai saboda matasa diya ba su da aiki watakila a ta ne amma muna fata wannan shekara wannan alkawalin da ya ɗauka Allah ya sa ya cika shi matasa su samu aiki sosai da sosai wannan rishin aiki shine kenan yana ka kasan mu wannan tashin hankali ya kamata a mai da hankali sosai. To a bangaren mata abin da nake so dama kun gani dai a nan Nijar dai an samu abun sauki tunda akwai luwa inda na kota wanda ake aka kara bisa eh, kota inda na mata to muna so ne wannan kota inda da aka kara Allah ya sa a tabbatar da application in shi kamar dai ka a saya daga nan a wuce da shi kuma muna fata mata wanda suke cikin karkara Allah ka musu sauki a kama musu suma don su hita cikin wannan wahala da suke. Eh kamar wanda shugaba ya diba ya diba abin da ya kamata a yi tun da ba mata na wanda suke cikin eh, birni su kare ne ya kamata a kula da su wa'annan kota inda mu in muna samu ne sai a bude shi sosai don a sa haraka kamar a sa mata wanda suke cikin karkara su ma su samu su shiga ciki suke mun gani su ne suke wahala Allah tabbatar mu da alheri alsa gugun sabon washi ne a bisa kan tahiyar da mu don saboda yau ƙasarmu tana daga cikin ɗaya da ya zamanto 'yan ta'adda suke kama kwamfala muna fatan shi wannan kwamfala ya zamanto shine ta ƙarshe na ɗaya tukwan na biyu muna fatan kuma su duk al'ummar Nijar musamman tsayan ke ɗaya bisa kan addu'a da muka ci gaba da yi Allah kawo wa ƙasar mu kwanci hankali kuma Allah ɗaukaka wannan ƙasar tamu kuma ya zamanto wannan zaɓen da za a yi kai ya zamanto 'yan siyasa ya zamanto wani gambiza ne suka zo don su ɗana wata kwana masu don su halba kasar cikin wani mugun matsayi muna fatan duk dubar da za su yi allah hikarin su allah kawo mu kwanciyar hankali kuma asa allah sa a yi zaben wanda ya zamanto zaɓe ne na gaskiya to a gaida yusuf abdullahi da ya haɗa mana wannan rahoto na musamman A Najeriya yayin da ake ci gaba da bayyana fata game da shekarar 2020 da aka shiga, ana kuma ci gaba da cece ce dangane da ɗumbin basuka da ƙasar ta ciwo daga ƙasashen waje waɗanda bayanai ke nuna cewa akasarin kuɗaɗen shigar ƙasar na tafiya ne wajen biyan kuɗaɗen ruwa dangane da haka abokin aiki na yusuf aliyu harande ya tuntuɓi masanin tattalin arziki malam yusuf aliyu inda ya tambaye shi shin wani irin tasiri yawan basuka ke yi akan ƙasa sai ya ce eh, bahaushe ya riga ya ce wai hanji ne cikin kowa da shi wato shi al'amarin bashi duk mai sauraron wannan shirin sai ya tambayi kansa shin ana bin shi bashi in ana bin shi bashi shin saboda ana bin shi bashi ba zai ci bashi ba domin ya wasu da biya wasu bukatun shi saboda haka ita ma gwamnati haka take gwamnati kasafin kuɗi take yi mai jiɗi shi kuma jiɗin nan ko dai a ƙara haraji ne a cikin jiɗin ko kuma gwamnati da ce da kadarorinta ta cike jiɗi ko kuma ta tafi bankunan ƙasa wanda suke ƙasar da karɓo kuɗaɗe ko kuma hukumomin kuɗi na duniya waɗanda za su ba ta suke nan. Ba shi ana auna shi da ci gaban tattalin arzikin ƙasa ko da yana lokaci ana kuma duba ƙarfin tattalin arzikin ƙasa a lokacin yanzu nan da nake maka magana wanda a ta ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ya kai sama da dala biliyan ɗari hudu da saba'in to kaga tattalin arziki ne mai girma kuma in akwai giɗi a cikin sa dole dole ne a duba irin giɗin da ake ciki misali zan baka idan da za a kawo duk kuɗin da Najeriya ta ajiye a ma'ajiyarta na ajiya wanda ake ce ma foreign reserve a zuba shi a tattalin arzikin Najeriya zai laƙume kuma bayan ya laƙume za ta samu giɗi to in kuma ta samu jiɓi a wannan yanayi to kaga dole ka ɗan bar kuɗi na ko kwana sannan ka koma kasuwar kuɗi wannan jibin da kai na kasafin kuɗi ka rage shi sai dai kullum kiran da muke shi ne na farko a duka ciyaye irin jibin da ake ake kirkira kamar misali yadda aka yi ta magana idan ka ɗauki kuɗaɗe da aka sa kasafin kuɗi na naira biliyan talatin da bakwai wanda za a gyara a wurin da ma'aikatan majalisa ke aiki wanda kuma rashin gyaran ba zai hana su aikin shi ba sannan kuma ka duba jihohin Najeriya talatin da shida da Abuja in ka su talatin da bakwai sai ka ɗauki wannan naira miliyan talatin da bakwai sai ka raba ma jihohin Najeriya talatin da shida har da Abuja. To ka idan ka ba da waɗannan kuɗaɗe misali ko aka ce za a ɗauki wani ɓangare ne da ake da jiɗi da shi a cikin tattalin arziki a gyara ki to kaga irin haka an rage jiɗi an kuma rage kuɗin da za a je a aro to irin waɗannan abubuwa suna da kyau a kalle shi a tattalin arzikin ƙasa ba wai a ta amfani da alfahari da alkaluma ba kashi na biyu kuma duk kuɗaɗen da aka tabbatar an karɓo kuma aka duba inda za a sa su musamman wannan kasafin kuɗi da ya zo da wani kuduri da ke duba harajin da aka yanke ma mutane da kuma harajin da wasu da ke kasuwanci amma ba a cikin ƙasan ba da kuma rage haraji da wasu ƙananan masana'antu to duka kudurori ne masu kyau wanda zai gina tattalin arzikin ƙasan wanda kuma irin waɗannan abubuwa ya kamata mahukunta da kuma wanda abin da shafa da kallo lokaci-lokaci domin shi tattalin arziki kullum yana da rai amma ransa ya ta'allaka ne da irin gudunmuwan dukiya ko kuma kudade na jari da aka zuba a cikinsa wanda shi ke sa shi walwala shi kuma ke hana shi walwala An saurari masanin tattalin arziki Malam Yusha'u Aliyu a hirarsa da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni daga kasar Ghana. hakan ga rahoton ga rahoton Ritwan Abbas daga Ghana game da labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Da labarin hukumar kwallon kafar kasar Ghana damar suma labarin wasannin. hukumar kwallon kafar ta ghana jiya ta kaici ta biya kuɗi ghana cedi dubu ɗari uku ga ƙungiyar alkalan wasa wato raga ta kaici a matsayin bangare na bashin da ƙungiyar ke binta ƙungiyar ta alkalan wasanni dai na bin hukumar kwallon kafar ta ghana bashi dalilin rusa wasannin ligin din premier na shekara 2017 da takwas a zagayen farko mai koyar da black stars wasa kwesi afiya baya da tabbacin cewar zai ci gaba da kasancewa kociyan din black stars a dalilin karewar kwandilansa a daren jiya 31 ga watan disamba shekara 2017 goma tara a fiya dai an sake mai dole shi zama kociyar ghana a shekara ta biyu goma sha bakwai bayan a shekara ta dubu goma sha hudu an kore shi yanzu haka dai yana fatan za a yanke hukunci akan matsayinsa saboda har yanzu babu tabbas daga kuma kwallon kafar Ghana da kuma ma'aikatar minista da ke kula da sha'anin kwallon kafar kasar na ci gaba da kasancewa mai koyar da blaster din wasa. Accra hasa of ranar Talata 31 ga watan Disamba ta sallami kociyanta King Grant ah, saboda shan kashi da klabin din ya yi a wasansa na farko a Premier League din shekara ta 2019 a hannun Birkum Chelsea a nan a Sports Stadium. Edward ni Odum ne yanzu aka zaba a matsayin sabon kociyan Accra House of Oak. Kuma ta asanti kotoko tana nan tana shiri sosai don fuskantar Lagos City Football Club a mako na biyu na Premier League din na Ghana a Accra Stadium. Da Porcupine Warriors din na da azzama wato shirye-shiryensu domin fuskantar wannan karaman kulob. A ranar juma'a uku ga wata janairu shekara ta 2020 ne za a yi wannan wasa a daidai karfe shida na maraice wadda zai zama farkon wasan ligin din da za a soma cikin sabuwar shekara kuma za su tuka dai ta so makakar na bana ne da nasara ci ɗaya mai bahaushi akan ta cima na 11 wonders yayin da ita Lagos Cities ta yi biyu da biyu da Liberty Professionals a ainihin wato wasan farko na ligi. Da wannan labari muka iso karshe labarin wasannin allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a da Ridwan, to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice. Roji Giuliani lauyan shugaban Amurka Donald Trump wanda ake zargi da taka muhimmiyar rawa wajen tursasa Ukraine ta gudanar da bincike da zai taimaka wa Trump a siyasance ya ce zai ba da shaida a takaddamar da ake na batun tsige Trump. Ya kuma sha alwashin ganin ya yi dukkan abu mai yiwuwa wajen ganin ya wanke shugaban daga tuhumar da ake masa. An sami wani malamin makaranta kuma ɗa ga babban jami'in 'yan sanda da hannu dumu-dumu wajen yi wa 'yan ƙungiyar Alshabab jagoranci yayin gudanar da ayyukansu a mugadishu cikin shekaru da dama. A yau ne wata kotun soji a mugadishu. ta yankewa Muhammad Haji Ahmed hukuncin kisa. Dubun dubatar 'yan kasar Hong Kong masu rajin mulkin demokradiyya sun shiga sabuwar shekarar 2020 suna ci gaba da zanga-zanga a birnin da kasar China da ke iko da shi wacce aka kusan kwashe rabin shekara ta 2019 ana yinta. Mafi akasarin zanga-zanga ta yau Laraba. an fara ta ne cikin lumana amma daga bisani ta caɓe tsakanin masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗe na yau sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tusile ta karanto mana labaran duniya da Julie Lera rashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jonas Kunu. Ni Ibrahim Kaɗa Musigar ke cewa sai gobe. Wasalam.